Masha Allah uh, dai uh, wannan tarbiyya irin ta siyasa ana sa rai cewa a demokradiyya duk lokacin da ka taɓa samun mulki jama'a suka ka dama ka ci zaɓe to kai kuma idan ka sauka sai ka rike girmanka ba za ka sake fitowa kuma ka ce wa jama'a kai ga wani abu da kake bukata na su kuma su sake maka akan wani ɗan takara ba To amma wannan ba tarbiyya ba ce irin ta shugabanni kamar su Obasanjo wanda suna dawowa su dumu a cikin harkar siyasa su rinka kuma yin zaɓe irin na son ransu suna son kuma su ingizawa mutane wannan abun kuma dalili babba shine kawai don an kafa gwamnati su ga ciki su dumu-dumu su rinka juya shugaban ƙasa suna ganin cewa su kadai suka wato yankewa Najeriya cibiya su ne kuma suke ganin cewa dole sai sun faɗa a ji a Najeriya har ƙarshen rayuwarsu. Wannan hali ne da ya shafi Obasanjo musamman wanda ragowannin shugabannin Najeriya ba sa yi suna ɗauke kai suna kuma rike girmansu. To babu wani tasiri da zai yi saboda a ainihi Obasanjo ba mutum ba ne wanda dama shi da kan kashin kansa. 'Yan Najeriya suka ƙaunace shi suke ɗaukansu su zaɓe shi. wanda suke kawo shi suke tunkuɗa shi ya zama shugabansu kuma su sa eh, wato kaumin cewa dole sai an ba shi kuri'a ya ci zaɓe eh, yaransa ne sojoji na da su baban gida da su abdulsalami da sauransu to shi a kansa bai taɓa iya yin tasirin da ya kawo akwatin kuri'ar kofar gidansa ba kuma tabbaci cewa watakila ko a cikin gidansa ba zai iya cin zaɓe ba kuma maganganun da yake yi kawai suna tasiri ne saboda a kaicu wato bayansa sai ta zama cewa ba ta yi daɗin kafin shi ba da kuma lokacinsa ba. To, dakta kake kallon yadda shi Obasanjan ya yi watsi da tsohon mataimakinsa wato Alhaji Atiku Abubakar da ke yi wa jam'iyyar PDP takara yanzu haka? A wato tsakanin Atiku Abubakar da Obasanjo dai dama da tsami tuntuni. an wato danna Obasanjo ne a lokacin da Atiku yawa an can takarkarin aka rinka sa shi ya goyon bayan ya goya masa baya dole saboda a gaskiya yaran nan nasu wanda su ne dama tasirinsa a rayuwarsa na siyasa da samun mulki da ya ta yi su baban gida sun karɓa sun ce a yi Atiku a lokacin shi kuma yana ganin baya son ya ja da su. To a yanzu a wannan kungiyar tasu ta wadda suke ganin su ne iyayen Najeriya wanda su baban gidan da su ciwa ɗan juwa da ragowan tsofaffin sojojin 'yan Najeriya. Obasanje yana ganin a ƙarshen rayuwarsa a shekaru da suka kai yanzu wurin casa'in yana son ya mutu ana cewa ai ya ƙaunaci kudancin Najeriya. Sannan kuma yana tunanin cewa wato shi yanda aka ɗauko shi da ƙarfin tsiya da da tara aka kisa abubakar rimi aka ba shi mulki ai cancanta ce ta kudu kuma wannan abin ya shiga ransa ya shiga tunaninsa na cewa to ai shi ma shi yasa da ya tashi bayarwa ya ƙi su Peter Odil ya ba wa Umar Yar'adua. To amma ita siyasa tana da wani abu wani kuskure da 'yan Najeriya suka ɗauka suna yi. Duk da ka ɗauki yawan jama'a haɗa shi da wato bangare to bangare da yawan mutane idan ya haɗu aka ce a kansu za a tabbatar da magana ta siyasa to rigima ce take ballewa saboda wasu za su ga cin cancanta saboda kawai bangare da suke ciki a su yau a gabas suke a kudu suke a arewa suke wasu kuma za su ga sun cancanta kawai saboda su suka fi yawa yawanci ya ka cancanta ta ƙarfi in aka haɗu gwabzawa ake duk inda aka yi wato wannan gwamazu hijima ake yi to amma yan najeriya a hankali a hankali musamman yan kudancin najeriya sun ɗauki wannan magana sun mai da ita cewa dole sai a yi da ta bangaranci su kuma arewacin najeriya tabbas ba su bari cewa su ne suke da yawa ba su ne suka fi yawan ƙasa kace a ah, saba'in da ɗaya na najeriya ƙasar najeriya cikin arewacin najeriya take sannan mutane kuma suna da yawancin mutane da ya fi yan kudu a ce kuma za a watsi da wannan a siyasar akan tabbatar da cewa a kawai inda kake a bangare in kana wannan bangaren wata rana dole a dora ka kan jama'a. Da kai eh. wannan maganar dama kasar a rarraba take ta bangarori daban-daban. Anya wannan mataki na hmm. Obasanjo ba zai kara rarraba kan 'yan kasar ba yayin da zaɓe yake gabatowa? To, a kan cewa ana da maganar cewa dole sai an yi kudanci da arewanci. Akwai to yadda da ake da ita a tsakaninsu, kamar yadda ita Najeriya take. idan aka ɗauko abu aka raba duk wanda suka samu kansu a cikin wannan rabuwan za su yi daga da wa'anda ba sa cikin wannan rabuwa amma kuma da an ɗauke kafa an kyale su a cikin kuma suna su ɓangaren sai kuma wasu ta rabuwar ta sake zuwa wacce ta kuma tasiri ma akan wacce da ta kenan yanzu a kudin idan aka zo aka bar obasanjan da ana kudancin da arewacin kuma wadda su shugabannin arewacin da kudancin da suka ah, suka ɗauke kai suka bar 'yan kudin. To abinda kuma rigima suke take cikin kudin kuma tsakanin yarbawa da inyamurai wata sabuwar rigima za ta faru. Idan ka je ka ɗaura ka ce amma an ma yanke a cikin yarbawa da inyamuran an ɗauki inyamuran tsakanin inyamuran ko kuma sashen nan na wannan inyamuran shi ma wata rigima ce za ta sake tasowa. Ai ka kalli siyasa kamar ta wiki ai yanzu wike yana tasiri saboda shi ya ce yana rigima da me yasa za a ce arewa to amma kuma shi in an ka dawo kudin shi dan kusa da kofar gidansu jonathan ne me tasirinsa na neman shugaban kasa wannan rigimar kuma sai an zo an gama kudu da arewa za a yi ta saka abin daga baya sai ya bace ya zama ba shi da amfani sai dai rigimar kawai to dakta menene shawararka a game da ire-iren waɗannan bayanai da manya ke yi manyan Najeriya gaskiya ba sa nuna alkunya na jama'a su ko kuma kauna ta tunanin me makomar ƙasar su za ta zama. Maimakon a rinka abubuwan da zai haɗa kan jama'a ya sa ƙasa ta samu wato albarkar yawanta wato ƙarfin da take da shi na tattalin arziki bunƙasa sai a rinka maganar raba-raba ko da an girma an zama dattijawo sai a zama dattijan dattijo shi yana kulle ya buɗe baki cewa yake ai gobe ƙasa ma ba za ta kai jigo ba saboda dalilai kaza A'a shi kullum maganarsa ta taskada ƙasa ne ta rushe ƙasa ce to kuma abin da ake faɗa nan sai zo ya rinka neman tabbata to ba dattijanci a abin nan mutumin da ba zai iya saukowa da kan benansa ban aka ihu saboda ko wuta gobara ta kama a gidansa sai an je an ɗauko shi amma sai rinka cewa za a ƙone ƙasa saboda wani dalili kuma sai ƙasar ta tsaya tana kallon sa ran da ma haihuwarsa ta zagayo na shekarun da ya yi na wofi sai a rinka fitowa ana sa shugabannin wato masu shugabannin ƙasa magana suna ta rubuta wasiku suna jinjina masa bayan duk magaganan da yake shi kuma na karya ƙasa ne to an fi jin tsoronsa akan ƙasa kenan.